Caramba, caramba. kamar yadda kuka ji labarin matasa ne barkamu da sake saduwa a wannan shirin da ke zo mu a kowane ƙarshen mako ni kawarku rakiya arimi kamar kullum tare da fanta fantastic kawata yaya kike kin tashi lafiya lafiya ta kalau kiki gaggawa kawai nake in ji da miki ka zo mini yau to biyar gaugawa <laughs> za mu yi magana ne kan komawar makarantu gobe ɗaya ga watan juni yaya malamai da ɗalibai ke shirya ta tabarman mu ta lahadi tarihin wani ɗan ƙasar niger mai shirya fina finai a ƙarshe kuma fanta shafin wasannin motsa jiki zai karkata kan haɗin gwiwar ƙungiyoyin afirka Gaskiya ne dai kiki ban gamsu da wannan menu inda kika bani. Kar ki ce mini ranar ɗaya ga watan Juwan ba ta ce miki komi. Fantastic ranar da aka girka labarun matasa da ba muhawarar mu haɗu a fada keko. Haba kiki har kin bani tsoro ma saurare in Allah ya yarda gobe ɗaya ga watan Juwan shirye-shiryen matasa da kuke saurare kan rediyo abokanan hulɗa na studio Kalangu zai cika shekara ɗaya. Menene ra'ayin masu sauraro? Amsar wasu daga cikin su tare da abokin aikinmu Saidi Abdu Winditon. Muna samun wayar da kai da lokaci yayi matasa duka ne suke saurare har ma da waɗanda ba matasa ba suna amfana muna sauraro kowane lokaci. Tukuru suna ba da ƙarfin gwiwa ga matasa kuma tsari ne wanda ya yi gyara gudana. Kashi tsaka ma a cikin birni ɗaya haka. Muna muku godiya kuma za mu ɗauki ƙorafanku idan Allah ya yarda. Bari mu motsa zuwa ɓangaren ilimi yanzu. Ƙasar Nijar ta sanar a ranar talatin ga watan afril da ya gabata cewa za a koma makarantu gobe Litinin ɗaya ga watan Juwan na shekara ta dubu wanda a jimilce kwanaki biyar kenan ta yaya dalibai da malamai ke shiri don wannan komawar amsa a rahoton da kika shirya muna fantastic daga cikin matakan da gwamnatin Nijar ta ɗauka domin hana yaduwar cutar corona virus akwai rufe makarantu to ranar 20 ga watan maris ɗin da ya gabata tuni watanni biyu kenan na hutu waɗanda a yayinsu wasu ɗalibai sun bar kayukansu na karatu baki ɗaya wasu ɗaliban na cewa suna cikin farin ciki na komawa kan tebur amma suna ganin duk da haka sake yin tilawa ya zama wajibi. Muna shirye-shirye sannan muna ta bitar darussa. Mun kago mu koma karatu. Muna sa ran karasa jadawalin karatu a cikin tsanaki. Tunda an ka da karatu mun ka yadda da takardunmu. Ba mu da aikin yi sai wasa da wayoyinmu. Amma a yanzu muna shirye-shiryen komawa mu cikin karatu. Daga nasu bangare malamai na cewa sun ɗauki dukkan matakan da suka wace ba. Abdullahi Halidu malami kuma sakatare jarin na kungiyar malaman makaranta ta Sinai nan ya mai ya bada karin haske kan shirye-shiryen. Fura komawa karatun boko da farko dai muna sake gyara zanaku da suka fadi saboda iska kuma a sake bita jadawalin karatu don waɗannan kwanaki arba'in da biyar su wadace mu. Muna da makarantu da za su somawa da jarabawa saboda suna cikin jarabawa ne aka dakatar da karatu. Gora bari jirgin shirin namu ya sabka a garin Gaya a wannan karan inda karancin ruwa a sassa da dama na garin ya sa wasu matasa suka zama masu sayar da ruwa. Jirgi ma gare ku halin. <laughs> Haka ne fantastic don samun in kuɗaɗe wa'annan matasan suna kai ruwa ga ɗaruruwan gidaje kowace rana a cikin bidon don sama ma wa'annan gidajen ruwan yau da kullum. A cikin wannan rahoton na Fadal Alu. Ruwan da wa'annan 'yan samarin ke saidawa daga cibiyoyin wasu forage mallakar wasu masu zaman kansu suka girka bidanni da dama cike da ruwa matasan ke sayarwa magidantan da ke fuskantar matsalar ruwan sha. Akwai masu sayi dala biyar muka sai da bidiyo. Ana samun kaɗan kaɗan amma ka san kuma ba kullum aljin mata ba. Yau mutum ya samu dai gobe dai kan gaskiya kan amma ka alhamdulillah daidai gwargwado mutum na samu. A wanga lokacin da samun ruwan sha a cikin garin gaya ya zama sai da taka tsantsan sana'ar da wa'annan matasan ke yi tamkar wani sauki ne al'ummar ta samu. ya Cire ruwa ake samu wasu lokutan sai an ɗarma inji in ruwa yau da sai na sai ruwa kamin in fita. fita don an cire ruwan an baka saye ba ya zama matsala. A hakikanin sani ruwa abun bukata ne tabbas ga rayuwar dan adam wannan matasa na yawaita kokarin su domin taimakawa jama'a. Kiki bayan wani lokaci na wahala da ke da nasaba da tattalin arziki da rikicin siyasa na shekarun tamanin zuwa 90, sinemar Niger a hankali take taka takenta. So sai ma fantastic wannan shine lurar da masu lura suka yi tabbas matasa da yawa suna sha'awar hakan don gano ɗayansu sunansa Abdul Rashid Maiga tarihin shi tare da Hawa Mamman. A jimilce Abdul Rashid Ahmadu Sanda Maiga wani matashi mai nada silma ya nada takaitattun fil film wajen goma da kuma ya samu jan hankalin danginsa wa'anda can baya ba su yarda ba da bukatarsa sha'awarsa ga silma ta ɗau tushe ne ga irin son zuciyar da ya sama ba da tarihi. Tun ina yaro ina son ba da labari mutane ma na kira na masanin tarihi hanya mafi kyau gare ni na ba da labari na kago labarai shine na yin sinema ina tuna bayan baka da na gaya ma ma'aifana cewa zan yi iftika babana ya ce mani shi ba zai biya ba a dole na tafi jami'a na ga jingare mai ga da ke wani kawuna na yi dan lokaci tare da shi ina zuwa wuraren da yake hada fina-finai a ganin abokinsa muhammad magaji yusuf babban ma'abucin silma ne yana son aikin sa sosai gaskiya ya dukufa domin shine mutumin da ya fi wato ya saka ni cikin silima sosai zan ce gaskiya adali ne bangaren da na fi so a shekara ta biyu da goma sha hudu abdulrashid ya samu wani horaswa na wata shida da akan nada film a kwatannu kasar Benin ba a jima ba ya fitar da nadin silma madadici na minti biyar. Euh, na yi haske na yi lugato tare da haɗin gwiwa ATC Chronic famille sannan mun yi Chambre 318 sannan muka yi dogon fim ɗin La Roche a sama'u gajeren fim ne shine na ƙarshe na gajeren fim ɗin da nike yi a halin yanzu kafin in shiga cikin dogon fim. rashid an san shi bisa shafin sada zumunta ta kan lakanin sunan Aladen mai ga shaidarsa ta Facebook. Wajen masoya shafinsa dubu goma sha biyu da ɗari bakwai ke leƙa wallafawar da yake. Yanzu kuma sai filinmu na wasannin motsa shi. Confederation Bullist African da aka fi sani da kungiyar haɗin gwiwar wasannin Afirka da gungun kwamitin shirya wasannin Olympic na Afirka sun yanke shawarar haɗuwa cikin ciki ɗaya a Rafa Petang da kuma Bull lyonnais in jaridar Le Sahel kafa tarayyar ta zo ne a zaman mafita ga haɗin kan rukuni uku a duk faɗin duniya. Shugabannin da suka hallara sun riga sun tsara su na waɗannan wasannin motsa cikin da ake ce masu Bullist wanda za a yi muhawara akan yanar gizo a cikin kwanaki masu masu zuwa kafin a kammala kuma a gabatar da su don amincewa a babban taro na gaba wanda za a shirya tsakanin Nuwambar da Desambar. A gefe na gasar cin kofin Afirka na rukuni uku na waɗannan wasannin da aka tsara a ƙasar Egypt. anan muka zo ƙarshen labarun namu na matasa za ku iya sauraron su a kan lambar uku biyu biyar a kan layin airtel ba tare da kun ko da labar.